da Jumia a nan ka shiga bari mu shiga Jumia. Saka da za ka yi shi ne idan bayan ka riga ka sa abun a card. Wato a card a saman nan da ka yi na ɗin naka da yake. Danna abun da za ka yi sai ka danna complete order your eh, order nan. Ka danna complete order zai nuna maka wani haka sai idan adireshin ka ba daidai ba sai ka danna wurin cin nan abun nan sai ka editing kenan idan kana ga ba daidai ba misali ko kuma ka sa wani adireshi daban yanzu misali a nan suna da kuma sunan baba ka tabbatar da ka sa ainihin sunanka sai ka sa adireshin ka na misali mu ce ni ina ocean state ko kuma no ba zan ce ina ok wato inda ainihin eh, angonku yake kenan a cikin Kaduna. Oke Oniti kamar ni yanzu misali ina Oke Oniti. Sai additional information sai ya ce musu sai ka nuna musu cewa kamar yadda lungun da kake ka gane yanzu ni ina islahudin grammar school sai sa haka region wannan wurin kenan sai in danna sai ka zaɓi wato state naka kenan tunda kai kana Kaduna sai ka duba Kaduna ka gan shi amma ni tunda ina Ocean sai in dami Ocean State da danna Ocean haka city sai in danna bo cikin ainihin city in kai kana cikin Kaduna ko Zaria zai iya nuna ma misali idan muka koma kai muka na koma kai yanzu misali wurin region din nan na koma kai na aja kan Kaduna nan kuma idan na zo zai iya nuna min wayansu wuraren da anguwan da cike kamar su Zaria da sauran su da NNCP da waɗansu wurare haka kai sai ka zaɓi inda kake ko barnawa ko kuma bypass kamar na zuna kamar ka sa bypass ne a wancan wurin to sai ka iya ka sa nomban wayan ka nan nan kuma wurin nomban wayan in kamar kana da wani wanda kana so ka sa nomban shi domin ya yi kar a zo baka nan wannan wurin sai ka tabbatar ka sa ainihin inda layin ku yake idan kana kusa da wani abu ne eh, kamar gidanku yana kusa da wani wuri ne sai ka sa a nan nan kuma ka tabbatar da ka sa wato aini kamar misali anguwanka sunan anguwanka wannan wurin a gane wannan kuma idan wannan wurin dama da muka yi magana kamar yadda muka zaɓi kaduna dama mun yi magana state naka ne nan kuma ya zama kamar anguwa da kake ciki wato local government naka na idan kana cikin barnawa ne ko da wayan surare da suka zabbaci kaman ko kafancan ne ko sauransu misali bari mu ga kaman kafancan zai iya nunawa nan ne Ka ma ba su nan kenan ya nuna ba an kai wurin sai anguwan sarki sai airport da sauransu misali to yanzu sai ka zo kawai idan ka yi complete ka ce eh ina kusa da amma ka tabbatar ka yi da turanci sai ka ce yanzu kamar misali na ce behind estate ina kusa da estate kenan gefen estate sai in danna haka shikenan address da adin sai kawai ka je baya ko kuma ka danna selecting idan zai ba sai ka danna selecting ba zai iya yi nuna maka adireshin ka a nan idan kana so ka cancin din shi sai ka zo kawai ka zaɓi kawai sai ka danna select this address wannan wurin ka danna shi kenan zai selecting sai ka danna payment uh, proceed to payment da ka haka zai nema nan kawai ba sai ka san da komai ba sai ka zaɓi wani kati kake so ka biya da shi a cikin katin ka bayan katin ka ka duba za ka ga irin wannan in akwai wannan logon ne ko irin wannan logon ko wannan logon ko kuma za ka yi ka biya da paypal amma ka duba ka duba wannan bayan katin ka idan ka ga wayannan abubuwan ɗaya daga cikinsu to sai ka zo nan sai ka zaɓe shi ne sai ka danna wannan abun wato wannan digon to sai ka danna abun da za ka yi shi ne, sai ka danna wannan na karshe wannan babban rubutu wannan ɗin na karshen nan kenan proceed to summary in ka haka zai iya nuna maka haka tun da ka ka zaɓi do delivery sai ka danna confirm idan ka danna confirm zai nemi ma check out zai kai ka haka sai ka zaɓi idan ka sa kati aini ban kati ba sai ka sa ba idan baka sa ba sai kawai ka use different card ɗin kamar baka sa ba zai nuna maka wurare haka sai ka sa namban katin ka kamar ni sun bani discount na dubu ɗaya saboda na sha sayan abu da dama a wurinsu sai in danna wannan wurin mutali mastercard ka ga mastercard kenan idan ko kuma ina son sa sabo wato any eh, kamar wannan sai ka sai in danna sabo kenan pay with mastercard sai in danna number card wacce dogo guda sha biyar da ka danna kawai idan ka zai nuna maka wannan logon idan ka danna number bayan logon katin ka nan sai ka danna a jikin katin a kasan kati zaka gani wa'yansu watanni da aka rubuta ana iya rubuta ko gani an riya rubuta maka ko da wani arufa guda biyu dai sai idan an rubuta na biyu za ga an ja wani zane sai a ka rubuta wani nambobi guda biyu sai ka zaɓi wancan shekarun ne sai ka zaɓi shekarun idan shekarun ya kare da 2002 22 ne ko 23 ko 24 sai ka zai nuna ma 24 ne ba zai nuna ma 2000 ɗin ba wato nombobin baya guda biyun zai nuna sai ka zaɓa shekaran da katin zai expire sai ka juya bayan katin ka sai ka sa wayansu nombobi guda uku ko guda shida idan ka gama shikenan sai ka danna wannan fena daga can kawai shikenan za ka ɗan jira lokaci kaɗan bankin ka za su tura maka wani code kar ka fita a wurin fa sai an tura ma code ɗin sai ka kwafi code da bankin ka suka tura ma a wurin shikenan kuɗin zai fita daga can kawai za su nuna ma kayan ya sayu sai ka jira ranar da za ka kawo